أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wadda cikin ni'amansa ya sanya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka a yau da izinin Allah za mu fara darasi a kan littafin da aka zaba kai fanorabbi a wuladana yaya za mu tarbiyyantar da yayanmu a farko wannan karatun ya zo ne a hali mai ɗan wahala kaɗan sai dai kuma ci gaba da shi yana hannun su ne a yau ba shi mutane sun fita cikin masallaci sabo a yi na farko na biyu na uku marmari ya kare sai malami ya zauna ya rasa mutane uku a gabanta ko shakka babu ne al'ada na shi karatu ba na kai inda ba a bukata wurin da ba a bukatarsa ba na kai to shi yasa idan na lura cewa ba a bukatarsa to na gwamnati ya amfani da lokaci na a wani mutum da kan to hukunci na hannunku za a ci gaba ba za a ci gaba ba da sai abin da ya faru wannan littafin dai mawallafin sunan sana'urin a muhammad ibnu ibnu jamil al-menene ban nukan Muhammad نعم محمد ابن malami ne a darul hadith a makka al shi mutum da yana nan yana raye yana da wahala a samu rubutaccen tarihinsa sai idan mutum ya bar duniya shi ne mutane suke kokari su rubuta tarihinsa shari'a kan abin da muka sani game da shi kenan malami ne a darul hadith a makka sai wallafa wannan littafin kai a wula da na ko shakka babu al'umman musulmai musamman a wannan lokaci musamman a wannan gari muna bukatar irin wannan karatu yaya za mu tarbiyyantar da yaranmu mun ma mun san yadda tarbiyyar yara suka lalace da haka uwa da uba da malami a zamantakewa na musamman na musulmi masuliya a gabansu yake kuma su masu wanda za a tambaye su ne a gaban allah game da tarbiyyantar da yara matasa idan suka kyautata tarbiyyarsu su za su samu sa'ada nan duniya da lahira wa'annan yaran su ma za su samu wannan sa'ada duniya da lahira idan suka wofintar da tarbiyyarsu su ma za su shakiyance kamar yadda yaran za su yi shi ya sa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi dukkan ku masu makiyaya ne kuma kowannen ku Allah zai tambaye shi abin da aka ba shi kiwonsa don haka albishirinka ya kai malami domin Allah madaukake sarki ya ce a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فوالله لأن يهدي لأن يهدى بك, يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم da a shiryar da wani bayan yanka ya fi maka alkhairi da baka rakumai jajaye wannan ko shakka babu bishara ne ga malami domin umurul li'am wato jajayen rakumai su ne rakumai masu tsada hakan nan ma bushara ne ga iyaye guda biyu uwa da uba ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu duk aikinsa duk za su yanke sai ababe guda uku sadaka aljariya wadda ya yi da kuma ilimi wanda ya amfanar da wasu suna amfana da shi da kuma ɗa nagari wanda ke masa addu'a to idan bai tarbiyyar da yaron nan ba ya zama nagari ba yadda zai iya yana suna yana masa addu'a to a nan yana nuna cewa tarbiyyantar da yara tana da mahimmanci sosai to yana daga cikin wajibin wa'annan guda biyu guda uku iyaye biyu da malami su tarbiyyantar da yaro yaya zai yi muku kai da la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan shine masu girman wajibi sun suna yara za su sarjantar da su a kan wannan su san shi su san ma'adansa a lokacin da suke girma su san cewa abin da yake nufi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kaɗai shi ya cancanci bauta idan suka san shi ba za su je suna bauta wa wani ba Allah ba ko ta wani irin anya za a fito musu da shi Allah zai kare su kuma abu na biyu shine a sanya son Allah a cikin zukatansu da kun imani da Allah maɗaukacin sarki a shuka irin wannan abin cikin abin nan zuciyarsu domin su san cewa Allah madaukakin sarki ya halitte mu yana azurtar da mu yana shayar da mu ruwa yana yayi mana ni'imomi daban-daban shi kadai ba shi da abokin tarayya shi ne wanda ya cancanta a bauta masa na uku a faɗaitar da yara sun aljanna su sani menene aljanna san cewa gida ne wanda kowa zai koma idan ya yi aikinsa gidan na imma biyu a wato imma ɗaya a cikin biyu ko aljanna ko wuta allah ya ne, to yaro ya san aljanna ya san wuri ne mai na jin daɗi da sauransu kuma abin da zai iya kai shi shine ayyuka na gari sai a dasa masa wannan kamar yin sallah yin azumi da makamanta ayyuka na ibada yaro ya san shi tun yana yaro abu na biyu na hudu shine a koya musu yaya za su yi a koya wa yara yaya za su yi sallah wannan al'amura tun daga gida yake farawa a koya yaro kafiya. da kulwallah da su sauran surori kan kanana idan kai uba ka wa wani ya yi maka ka bar lada mai yawa domin yaron na duk lokacin da ya karanta wanda ya koya maka yana da lada kana iya ka kirga so nawa zai dinga karanta a rana guda idan yana sallah kana iya ka yi lissafi sau nawa zai karanta a ɗauka sallah kawai zai yi sau nawa zai karanta a sati ko a wata idan ba kai ka koya masa ba duk wannan ladan gaba ɗaya bai zama naka ba to kai babba uba ya kasance farko abin da aikin da za ka fara yi wa yaranka kafin ya fita gobe shi ne ka koya masa wayannan abubuwa wanda zai ba mutum riga a duba na wuyanka ko idan wani yace zai baka riga dubi na wuyanka to idan kai uba baka yi ba ta yadda za su koyawa ɗanka domin wanda ba shi da abu ba zai bayar ba so wayannan ababe suna da mahimmanci tsari a ciki malamin zai mana bayani littafin dai an nan samo nuska kadan kuma bugun nan gaskiya ba ta da kyau sosai sai dai yayi hakuri da shi abin da aka samu kenan amma idan aka baka kuma ka karba a farko dai wanda aka ba an lura da cewa ya zai iya yana bi ne cikin littafi idan ana karantawa ba son kai bane abu na biyu kan da ta karba ka san cewa amana ne a wuyanka ka karanta ko an ci gaba da karantawa a nan ko ba ci gaba da karantawa a nan ba amana ne a wuyanka ka nemi yadda za ka karanta shi ba wai ka je ka aje ba ne to malamin yace kaifa nurabbi auladana wa ma huwa wajibul aba wal abna yaya za mu tarbiyantar da yayanmu menene wajibin iyaye da kuma wajibin 'ya'ya bisa ga wajen iyayensu a farko ya yi wani abu wanda ake ce da shi al ya ce da shi al-ihda wallafa na turanci yana ce da shi dedication wato in kai wani aikin alkhairi sai ka wato daganta shi ga wani cewa wannan aikin alkhairi nan na sharrata ma'aikina a ciki kayan ihda ko kuwa wani wanda yake da mahimmanci a rayuwarka sai ce ila kulli ummin wa abin yurida da sa'ada li auladihi wannan littafi kyauta ne zuwa ga dukkan uwa da uba wanda suke so rayuwa mai kyau na duniya da lahira ga 'ya'yansu na biyu yake ilal mu'allimin wal mu'allimat alladhina hum al-uswa li na yi kyautar da wannan littafi ne ga malamai mata da maza wanda suke zamo abun koyi nagari ga ɗalibansu na uku ya ce ila kula wa na allazina yuriduna naja na yi shi kyauta zuwa ga ɗalibai maza da mata wa'inda suke so tsira a nan duniya da lahira na hudu yake ilal aba zuwa ga iyaye wal abna da ya'ya jami'an gaba ɗayansu yake na mu hadhihi risala ina gabatar musu da wannan risala ta ilal wali an yanfa biha al ina roƙon ubangiji ya amfanar da duk wayanda za su karanta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 يتوقف عليه مصلحة, مصلحة, الآباء والأبناء معا أكمت مصلحة الاباء إياه سكت أياه بل يتوقف عليه مستقبل الأمة والمجتمع إذا ما تبني gaba وتنن nan gaba الامه kowane زمن da kuma zamantakewa ya tsaya ne a kan tarbiyya mai kyau na 'ya'yansu lizalika ihtamma bihi al-islam don aka musulunci ya damu da wajen yin tarbiyya wal murabbun da kuma masu yin tarbiyya din wa ala rasihim al murabbi al kabir wa akan wato shugabancin su wajen masu tarbiyya din shine mai tarbiyyar nan babba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam الذي بعثه الله معلما ومرشدا للآباء والأبناء سين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وندع الله يا أي كيشي يكسن تمالني من شرير و زوى بئي عيدة ميائا ليقتل لهم سعادة الدنيا والآخرة يومي لا من رأيوا من كون الدنيا بالآخرة لذلك نجد القرآن الكريم الذي فيه صلاحنا وفيه صلاحنا وصلاحنا ذا مكان القرآن لدرجة وندا تكنت وابنن inganci ko kuwa nazartanmu da kuma samun rabonmu yake cikinta يذكر الله تعالى فيه قصص تربوية نافعة السوء القرآن ألا من أفتح تركينا أنبتوا لاباري في الصوت لتربية مأنفاني كقصة لقمان الحكيم كمر قصة لقمان لحكمة وهو يوصي ولده بوصايا النافعة مهمة lokacin da yake wa ɗansa wasiya masu amfani muhimmai وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس في نفس ابن عمه عبد الله بن عباس yake gashi nan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana shuka cikin zuciyar ɗan bakkansa Abdullahi dan Abbas aqidat ta tauhid mun صغر yana shuka aqida na tauhidi tun yana yaro annabi sallallahu yana shuka wannan a cikin zuciyan abdullahi dan mas'ud wa sayajidu al-qari hada kullu duk wayannan abubuwan da muka yi bayani wanda zai karanta littafi wannan zai samu a ciki ma gairiha min wajibil aba nahwa al-abna tare da wani ma wanda ba mu ambata yanzu ba wanda yana nuna wajibin iyaye ta wajen ya'yansu wata zalika wajibin abna na abawai da kuma wajibin ya'ya wajen iyayensu wallahu as'alu an yanfa biyar kura wa ya jalu ha halittar lillahi ta'ala da ke nuna roƙon allah ya amfanar da masu karantawa kuma ya sanya wato abin nan ikilasi ne zuwa ga Allah maɗaukacin sarki farkon littafin yake Wasoya lukmanul hakim liddi wasiyan lukmanul hakim ga ɗansa lukman kamar yadda muka sani mun shaji ma'abutan ilimi sun yi saɓani akan annabi ne ko kuwa ba annabi ba ala kulli hal duk wannan ba shi da wani tasiri Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin alkur'ani da sunanta, kuma ya ambaci irin tarbiyya wanda yake wa 'ya'yansa Allah madaukakin sarki ya ce wa qala luqman li ibnihi wa huwa ya'ibu a lokacin da ko kuwa ka tuna musu lokacin da Usmanu yake gaya wa ɗansa a halin yana masa wa'azi. Malami yake hadihi wasaya nafiya حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم wannan wasiya masu amfani ne shi ya sa ma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarinsa game da lukmanul hakim a cikin alkur'ani to wasiya na farko wanda yawa ɗansa yake ya bulayya la tushrik billah inda shirka na na azim yake ya ce ɗan ɗana wannan kira ma kira na na rara shi da kuma nuna soyayya ga yaro ba wai za ka mishi a matsayin faɗa ba a matsayin tsawa ba a'a ana so ka mishi ne wanda za ta nuna rara shi da kuma soyayya ga yaron nan lokacin da kake masa wasu wanda zai fita yaron nan ya saurara zai fi ya dinga tuna yana so ya yi amfani da shi baya son babanta ya gan shi saɓanin abin da ya masa wasu kai domin lokacin da ma'aikin ya masa ma inda ya kira shi ya ce ya kai ɗan dana la tushrik billah kada kai shirka da Allah inda shirka na hulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma ma'ana shine ihbar ashirk fi ya yace ka kiyaye ko kuwa ina maka kashedi kar ka yi shirka cikin bautan Allah ka du'a al'amwat kamar kiran wanda ya riga ya mutu mutum ya daga hannu yana kira wanda ya riga ya mutu yaya zai ji shi ba zai ji ba au al-ghaibin ko kuwa wanda ba shi nan mutum baya nan wurinka ka daga hannu kana kiran shi zai amsa maka yaya baya ji yake faƙaɗi ƙara sallallahu alaihi wasallam lallai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al'ibada addu'a shine ibada kamar an ce ibada kan tukan gaba ita ce addu'a duk wannan ana nuna mahimmancin ne kamar yadda alisa a kan da yake al'arafa alhajju arafa cewa hajji shi ne arafa ma'ana idan babu arafa a cikin hajji babu ibada hakan nan ma idan babu addu'a cikin ibada ibada bai cika ba shi sa ma a cikin sallah mafi yawa abin da ake faɗi a cikinsa da kuma azkar wanda ake faɗi a cikin dukansu addu'a ne a lokacin da annabi sallallahu ya faɗi wannan addu'a wannan hadisi da yake addu'a huwal ibada sai ya karanta aya daga cikin alkur'ani cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kira ni zan amsa muku na innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Lallai, waɗanda suke girman kai ga barin bauta na za su shiga jahannama a wulakance za a shigar da su jahannama a wulakance wato an biya su daidai irin abin da suka aikata kasancewa sun yi girman kai wajen bautan Allah ba su yi ba sai Allah ya kaskantar da su ya sanya su a cikin aljanna a abin a cikin jahannama a wulakance wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi wa qala hasanun yace kuma hadisi ne mai kyau mai inganci malam yace walamma nazala qawluhu ta'ala lokacin da faɗin Allah maɗaukacin sarki ya sauka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm wayanda suka yi imani ba su cuta imanin su da zalunci ba shakka zalika ala musulmi su musulmai wannan lokacin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam abun ya sanya su a cikin kunci domin tunanin su shine zalunci irin ka zalunci mutum a wajen dukiyarsa ko a wajen hakkinsa shi ne abin da suka ɗauka zaluncin da ake nufi shi ya sa ma suka ce ya rasulallah faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah ayyuna la yazlim nafsahu wane ne cikin mu wanda baya zaluntar kansa sai annabi sallallahu ya ce musu laisa za ba wannan zalunci ake nufi a nan ba inna ma huwa shirk zaluncin da ake nufi shine shirka azzalimi abin da yake yi shine mai shirka ke yi domin shi zalunci shi ne ka bai wa ka baiwa wani abu haƙƙin wanda ba na shi ba shi da zalunci bauta haƙƙin wane haƙƙin Allah ne idan ka baiwa wani wanda ba Allah ba ta yi zalunci shi yasa aka ce shirka zalunci alam tasma'u ma qala luqman li ibnihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin ba ku ji ba abinda luqman yake yace wa ɗansa wa huwa ya'idu a lokacin da ke masa wa'azi ya bulayya la tushrik billah inna shirka la zulmun ya kai ɗan dana karka yi shirka da Allah lallai shi shirka zalunci ne mai girma Da saka kunanai, hadisin yana bukari da muslim a wannan hadisi a farko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alkur'ani da alkur'ani cewa shi zalincin da ake nufi a wajen allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi zalunci ake nufi wanda ake nufi shine shirka dalili shine faɗin Allah madaukakin sarki wanda ya fadi game da Usmanu ya bunayya la tushrik billah inna shirka na zulmun abu. Lallai shirka zalunci ne mai girma shi a cikin zalunci ne mai girma ne domin wanda ya yi allah ya zalunta to zalunci tsakanin bawa da bawa ya fi sauki a kan wanda za ka yi tsakanin ka da ubangiji shi ya sa ma allah maɗaukacin sarki da zai gafarta ba ga wanda ya mutu yana yi domin yana da girma zalunci ne sassa malam ya ce wasiya na biyu annabi lukman ko kuwa lukmanul hakim ya saki cewa wa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir Allah ya ce mun wa mutane wasici game da iyayensu biyu sai Allah madaukakin sarki ya faɗi hakkin ruwa ko kuwa irin wahala a wainiya wanda ta yi a kan ɗanta sai yake hamalatu ummuhu Mai mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a cikin rauni wahnan ala wahni rauni akan rauni wa fisaluhu fi amain kuma yaye shi a cikin shekara biyu yayi kafin a yaye shi daga shan mama kuma Allah ce a nishkur li wa ka gode mun ni malicinka ka gode iyayenka biyu domin da sune direba wanda suka tuka ka zuwa duniya ilayyal masir a gare ni za ku koma gaba ku malam yace kuma qarrana bi wasiyatihi iyyahu bi ibadati llahi wahdahu albir wa bi bil walidaini li'izami haqqihima sai Allah madaukakin sarki ya haɗa wasiyyinsa da bautan shi shi kadai babu abokin tarayya gare shi tare da yin biyayya wa iyaye domin girman haƙƙin iyayen fal'ummu hamalat waladaha bi mashaqqa uwa ta ɗauki cikin ɗanta da wahala wal'abu ta kaffala bin infaƙi فاستحق من الولد الشكر لله وللوالدين kuma uba shi ne ya ɗauki nauyi na ciyarwa da tufatarwa da sauransu sai dukkan su biyu suka cancanci a gode musu a gode wa Allah wanda shi ne ma'aliki a gode iyaye wanda shi ne suka aiki ba. kuma mafi yawan lokaci alkur'ani yana haɗa tsakanin umarni da bauta wa Allah shi kaɗai da kuma kyautata wa iyaye idan ya faɗi bautan Allah shi kaɗai sai ce a kyautata wa iyaye dukan wannan domin nuna girman hakkin su ne kamar Allah madaukakin sarki ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya yi hukunci kada ku bauta wa kowa sai shi kaɗai kuma iyayenku ku kyautata musu sai yana gani kamar bayan Allah wanda kuma ya fi girman haski a kan kowa shi ne wa shi da iyaye sai dai su ba bauta za musu kamar yadda za wa Allah su kyautata musu jami'a أو دعاء التي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا gaya musu su zo in karanta muku abin da Ubangijinku ya haramta a ku? cewa kada ku yi shirka da shi da komai kuma iyayenku ku kyautata musu. su hakan nan za mu samu Qur'ani yana haɗa tsakanin bautan Allah da kuma kyautatawa iyaye. ma'anar shi ne ubangijinmu ya umarci dukkan mutum gaba ɗaya ya kasance mai biyayya ga iyayensa biyu kuma ya kyautata musu ya bi umarninsu wajen kyautatawa sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya bayyana irin hidima wanda uwa ta yi kafin a ya fiɗa da kuma bayan an shi wanda ya sa ya zama wajibi a kyautata mata kamar yadda ko kuwa fiye da yadda za a kyautatawa uba Allah ya ce hamalatu ummuhu wahlan ala wahlan mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni ta ɗauki cikin nan a cikin cikinta cikin nan yana taruwa kaɗan-kaɗan a lokacin da yake karuwa aka wa'alanta nauyin nan yake karuwa a kanta ga wasu canji na jikinta wanda zai kawo wasu amai za su dinga yi kamar wuyansu cikinsu zai fita wasu kuma wasu abubuwa ne daban-daban wanda ke nuna cewa jikinsu ya samu canji a lokacin da cikin nan yake karuwa tana ƙara samun raunin ne cikin na karuwa raunin kuma yake tsarawa hakan nan ma a lokacin da za ta haifi ɗan malamai sun ce babu wani ciwo a duniya wanda ya kai irin zafin da mata suke yi suke ji lokacin da za su haifi shi yasa wasu wani lokaci ma dalilin auwa sai ta auka domin zafin ya tsananta gare ka ba za ka iya ɗauka ba sai ta auka wasu bayan sun aihu ma idan allah ya sa sun iya haifa da kansu sai su yi lokaci ne nisa ba su tashi ba su farka ba wasu kuma shi ne ajiyar su to ko shakka babu don wannan ya kamata a kyautata wa iyaye to a nan kuma akwai ishara cewa shayarwar cikakkenta shi ne shekara biyu wa saluhu fil amai da kuma wato rainunta da abin nan menene ake kira babban nono a bakin yaro yayinta a shekara biyu ne bayan shekara biyu shi yasa Allah madaukakin sarki yake wal walidati da hunna haulaini kamilai iya uwa za su raini ‘ya'yansu a shekara liman aro da an yi cimma wanda yake so ya cika wato shayarwa to na uku mana yake وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah maɗaukacin sarki ce, duk da cewa mun gaya muku cewa iyayenku suna da haƙƙi mai girma a kanku kuma mun umarce ku su yi biyayya da su to amma biyayyar nan tana da haƙƙi su ba Allah ba ne ba za su samu haƙƙi irin na Allah ba to a duk lokacin da za su jawo ku ku je ku yi shirka da Allah ku bauta wa wani ba Allah ba a nan kuma babu biyayya iya rashin biyayyan ne a kan wannan bautan ba za ku yi tare da su ba sa'annan wannan ma laisa laka bihi abinda babu dalili a kai bauta wanda babu wani dalili a kai daga wurin Allah fala kar ka yi biyayya da musu a wannan sai dai wa sahibuhuma masu duniya ma'rufa ka ci gaba da abota da su da kula da su da yin biyayya da su akan wani abu ba wannan ba kuma duka da kyautatawa wata sabila man anaba ilai idan za ka yi bauta ka bi anyan waɗanda suka dogara ga Allah wanda al'amuransu gaba ɗaya suna mai da shi ne zuwa ga Allah ba su da wani Allah bayan shi Allah ne. To su za ka bi hanyarsu, amma wajen kyautatawa al'amura na duniya ka ci gaba da wa iyayenka biyayya. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون sa'an nan gare ni za ku koma gaba ɗayanku da ku da iyayen sun ba ku labari abin da kuka aikata a nan duniya malam ya ce kona ibn kathir ya faɗi a cikin tafsirinsa cewa in harasa alaika kullum shirkin an tutabi'uhuma ala dinahuma idan suka yi kwaɗayi ko suka yi ƙoƙari a kan kai su jawo ka wajen bauta wanda suke yi ba Allah ba suna son ka bi su a kan wannan to fada takbal minhu ma zalik karka karba wannan a hannunsu karka yadda musu da wannan wala yamna uzali kamin an tusahibu ma fi dunya ma'rufa amma wannan kuma da zai hana kai abota da su da kyautatawa ba ay muhsinan ilayhima shine ka kyautata musu sai anyan a wannan gefe su anyan da suka bi ba daidai ba kar ka bi sai ka bi anyan mu'minai amma kyautatawa ka ci gaba da yi musu malam yake aqul yana nufin shi da kansa ra'ayinsa ne wannan cewa yu'ayyidu hadha qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam yake wannan zancen annabi sa sallan yana karfafa wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة fil ma'ruf babu biyayya ga kowa wajen saba wa Allah kawai inda biyayya yake shi ne wajen kyautata wa al-ma'ruf kuma shi ne abin da shari'a ta yi umarni da shi wannan shi ne kishiya munkari munkari shi ne abin da shari'a ta hana duk abin da shari'a ta yi umarni da shi shi ne ma'ruf wannan hadisi kamar yadda malami ya ce mustafakun alai amma bukhari da muslim ba su da shi da wannan lafazi ba lafazin bukhari da muslim shine la ta'ata fi ma'siya innama ta'atu fi ma'ruf wato li ahadin bai zo a cikin bukhari da muslim ba la bai zo a cikin bukhari da muslim ba abin da ya zo shi ne la ta fi ma'siya inna ma ta'atu fi maru. dalili zan gaya mana malam ba wai ya zauna don ya yi talifi ba yana yin darasi irin wannan Sun ɗalibai suna nan suna rubutawa idan suka rubuta sai su ba shi ya karanta ko kuwa kaset wanda aka daddara sai su ji wanda ya kurce musu su ƙara wanda ya nuna cewa shi malam ya yi shi a darasi ne to hadisin nan ya kawo shi bi ma'ana ne ba wai ya kawo shi nassinsa daga cikin bukari ba to shi yasa irin wannan ɗan ƙaramin canji zai iya faruwa Noma muna yi sai mu kawo dalili amma kuma ba daidai yake a nafsi a cikin yadda a cikin littafi ba to wannan ba a yi ba ne a kan shi malami imam kurkudi a cikin tasirinsa shi kuma ya ce wa hatani ayata ne na ta fi shani sa'ad ibn abi kawo, ba a cikin wannan littafin ya ce wayannan ayoyi guda biyu sun sauka ne wajen sa'ani sa'ad ɗan abi waqqa sa'ad matashi ne a makka kuma maiyayensa suna da arziki kwarai da gaske shi ma da kansa yana da arziki kuma duk wanda in ya wuce aka turarensa sai an jima ana sai musulunta da ya musulunta mahaifiyar ta musulunci musuluncin nasbin da yi to duk wani abu ta hana sa'annan ta ce ni sun ita ɗin ma ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai ya bar addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ki da ya gangaro wajen annabi sallallahu alaihi sai ya ce wa annabi sallallahu ya rasulullah ga mahaifiya can na can ta ce ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai na bar addinin ta shi da aya ta sauka cewa wa in dafa ala an su shirka bi ma nai laka bi su sai tusayyidhu sai ya koma gida da ya koma gida ya ce wa sauran yan uwansa abin za ku yi ku taimaka mata ku tura mata ruwa da tilas ko ta kito ta kwaso amma ni bari ki bi da kina da rai guda ɗaya a ki, to ba zan bar addini annabi ba har wannan rai ya dinga fita ɗaya bayan ɗaya an guda ɗari nan duk fita ba zan bar addini annabi sallallahu alaihi wasallam to imam kuɗuɗi ya kawo cewa a kan shi dai wannan ayar ta kuma dalili ne a kan zumunci mai kyau idan mutum yana da uba wanda ba musulmi ba ko yana da uwa wanda ba musulma ba kula da ita ka tufatar da ita ka kyautata mata dukkan kyautatawa to amma addinin ka dai kai ba za ka yi ba iyaka ke amma kyautatawa za ka dinga mata iyakan kyautatawa domin ma abokan ilimi suna cewa a lokacin da kake nan addinin ku daban kyautatawan an fi bukatar su yayi tsanani a kan lokacin da kuke addinin su a ɗaya shi mutum idan addinin su ɗaya ne galibi ba gan zuciyarsu yana nan dai abin nan haɗe da juna so kaɗan a wurin a fa sai ya mata daɗi amma a lokacin da ba musulma ba ko ka yi da yawa ma ba mamaki ma ba za ka yi godiya ba so a lokacin aka fi so tsananta wajen kyautatawa zuwa gare ka mara yake na hudu idan lokaci ya yi abu ya yi na hudu إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إيه يا شيخ الآن كتنشي idan ya kasance daidai ƙwayar zarra na aikin da ka yi sai ya kasance yana cikin dutse ko kuwa yana wani fili da girma a sama ko a kasai to Allah zai zo da shi ranar ɗaukar kiyama lallai Allah maɗaukacin sarki mai tosayi ne da bayansa matani ne zai ba su labarin abin da suka aikata a nan duniya Kola ibn Kafir, ibn Kafir ya ce a cikin tafsirinsa ai innal mazlamata awil khafi'a, khati'a law kanat mithqala habbatin khardal akhbaraha Allah ta'ala yawm al qiyamah cewa kasancewa duk wani zalunci wanda kai ko kuwa wani sabo wanda ka yi ko da ya kasance daidai kwayan zarra Allah zai zo da shi wasu sun ce kwayan zarran nan wani kwaya ne wanda ido baya gani wasu sun ce idan akwai rana akwai aske yana faruwa ta wajen tada za ta gan wani su kamar kura ta suna yawon cikin wannan askin kagan abu ɗan ƙanana ne to ba wai wannan wurin kawai suke ba suna ko'ina amma ba mu gani sai idan wannan askin ranar ya aska su shi za ka iya ka gani idan suna nan suna tafiya wannan shi ne sun shi ne kwayar zarra ko kuwa fakan mafi kankantan kamar wannan abin ne to idan mutum ya yi laifi ko ya yi zalunci wa wani to komin kankantansa Allah zai zo da shi ranar tashin kiyama domin wannan ranar ba ranar zalunci ba ne to ma'anarsa ya ke ɗana inda ma ta faluhu min hasanatin aw sayyi'atin baya cikin nasu duk abin da za ka aikata mai kyau ko mummuna sawa'un akana fi nihayatil qilla babu bambanci shine karshen kankanta wasigar da karami fa mithqala habba min khardal kaman gwargwadon kwayan zarra Amsa da shay al qalil makhbu'un fi wannan abin kuma wanda muka ce karamin nan ya kasance an ɓoye shi ne a cikin dutse wannan dutsen kuma mulkatun fi hijajin har sannan kuma a zo a jefa shi a cikin fili mai girma na kasa amkana fi samawat an fil ko yana sammai ko yana kasai fa inna Allah ta'ala ya'lamu na farko Allah ya san shi ya kuma zai zo da shi wayu jazi alai kuma ya takanta a kai inna Allah ta'ala latifun bi ibadi Lallai Allah madaukakin sarki mai tausayi ne da bayansa khabirun masani ne ai muhitun bi jami'il ashiya iliminsa ya kewaye dukkan komai jalilaha wa hasiraha mai girmanta da karaminta Allah madaukakin sarki ya sani to ranar tashin kiyama zai zo da shi to manufan wannan wannan shine cewa tun yaro yana karami yana so ya shuka cikin zuciyarsa conscience na Allah wato ya muraqaban Allah madaukakin sarki ya san cewa ko yana ɓoye ne Allah na tare da shi ko a bayyane yake Allah na tare da shi so a yau za a zan matasa yana da wani hali wadda za shi da kyau amma da zai yi a idon mutane ba zai je ɓoye mai da cewa ilimin yana da girma a zuciyarsa cewa ko ina ya tafi Allah na gani sannan kunyan Allah ya fi kamata ya je akan kunyan mutane to da zai ɓuyo ya zai saba wa Allah ya fito bainin jama kuma ya kama da ya komai ba ba ayan da ya kama da wannan aya shi ne fadin Allah madaukakin sarki yace wa na mawazin al-qist li yawm al-qiyama za mu sanya ma'auni na adalci a ranar tashin kiyama ranar da mu yi bayani wannan ma'aunin cewa ma'auni ne na tafiya za a ji wanda za a auna aikin mutane fala tudlamu nafsun shay'a babu rai wanda za a zalunce shi ko kaɗan wa in kana misqala habbatin min khardalin asaina biha ko da aiki ya kasance daidai kwayan zarra za mu zo da shi wa kafa bina hasidi kuma mun isa mai hisabi a gurguje sauran wasiya din yace ya bunayya aqimi sala ya ce dan dana ka sai da sallah mana yace addaha bi arkaniha wa wajibatiha bi khushu' ala ala alwajh almashru' sai sallan nan da rukunansa da kuma wajibagunsa da tsoron Allah a kan fuska wadda shari'a ta yadda da shi wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar har yanzu yana ga wa kake. cewa ya sai da sallah kuma kai umarni da kyawawa kai wani abinci mala yace bil lutfi wal lin bidun shidda kai shi da rarashi. da sauti ba tare da tsanantawa ba ma'ana kai umarni da dukkan wani abu wanda shari'a ta yarda da shi na zance ne ko aiki Ka yi hani ga abin dukkan abin da shari'a ta hana na zance ne ko na aiki wasbir alama asaba kuma ka yi a san duk abin da ya same ka ka yi hakuri a san duk wani abin da ya same ka فعلم أن أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيناله أذى فأمره بالصبر kasancewa wanda zai umarni da kyawawa ya kuma hana abinci to akwai cutarwa wanda za a same shi da shi da haka ka yi haƙuri a kan cutarwa domin wanda kake hana ɗin in bai musu daɗi ba za su cutar da kai da yi haƙuri a kan cutarwa mana ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum afdalu min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'mini wanda ke cuɗanya da mutane kuma yana yin haƙuri akan cutarwansu wanda suke masa ya fi falala a kan shi mumini wanda baya cutanya ga mutane ko baya yin hakuri a kan cutarwarsu ya ce sahihun rawahu ahmad wa gairu wannan hadisi man kamar wanda ya gabata ne lafazin nan imam ahmad bai fito da shi haka ba ya fito da lafazi guda biyu ne na farko ya ce wa yaqdiru ala adahum أعظم أجرا من الذي لا يخالف الناس ولا يقدر أعداءهم so a nan ba wai afdalu ba a'zamu ajran ya fi girman lada akan wanda baya cuɗanya da mutane kuma baya yin hakuri akan cutar wasu a wata lafazi yake khairun min alladhi la yukhalifuhu ya fi alkhairi akan wanda baya cuɗanya da mutane baya kuma yin hakuri a kan cutarwar shi shi rayuwa tana cike da tsananci da kuma jarabawa amma hutu ba inda za a samu sai aljanna shi yasa yana da kyau mutum ya dage musamman matashi ya dage da ibada kafin lokacin da zai so ya yi ma za shi da karfin da zai yi to akwai abubuwa wadda zai bujuro maka a rayuwarsa ya kamata ya yi haƙuri a kan wannan abin da yake yi na bautan Allah na inna zalika min azmin umur wannan yana daga cikin al'amari mai girma ma'ana yin hakuri a kan cutarwar mutane to yana cikin al'amari mai girma ah, don lokaci za mu tsaya kai wannan su wanda muka yi yayi daidai wanda ba mu da wanda muka yi cewa mai za su samu na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh